ba da billahi min shaitan rajim rahman ar rahim jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na tamani ne naku ali mai lakabi na ciran da yawanci suka sanni da shi to ina tama zan zo muku da wani guntun sako da yake zai amfanar da mu duka baki daya ce musulmai kuma da wanda yake muke jin yare na hausa na tama wanga sako ya fito wurin Konyang ne Council of Ghana National Association daga Rome kuma ya bi kan sistem da yake take Bergamo nan ga ake ce mata Christabel take sanar da sako ga du mutane musulmai da yake masu jin ausa kan dandalinsu da yake ake ce mai Citizenship Advisory Services na tama wani site ne da yake da yake suka bude suke tanyan mu baki especially yan ghana da yake muke italin ga baki daya to ina ta ma an ce dai a bada wani short information ne da yake wani update about sanatoria da yake zai sanatoria nan shine takadan da gwamnati ya kan zai yi cikin shekaran ga da muka shiga kuma yana da karamin lokaci da yake from 1st june to 15th july aka bada lokaci a yi wannan takada da yake documents kenan shanci to amma abin da su association suka doka niyan konya suka yi kamar sun help ko kowane dan gana da yake yake need passport ko yake need identification card na ghana iso ya yi ya sa ya yi doka yi mai takarar sanatoriyan ga da shi shi sa an ba da anya Sista mu general secretary na konyank ko a sanar da jama'a duk baki daya musulmai da masu jin hausa kowa ya yi kokari inda yana need passport emergency ba za ka yi tafiya ka je rome ka je ka dami kanka ba ka ba imma shi dai ka nemi appointment appointment nan kuma a ba mu nomba da yake za a yi akira nomba nan shine 327 5484 327 5484 648 ko kuwa ka kira 380-2409-482 380-2409-482 na ta maka an shi information kuma kaya ka testinsu ko kuwa on, on whatsapp ko kuwa ka send message da yake sun responding ka with the shortest possible time saboda sun je sun nemi izini tunda an ba su anya za su zauna su yi abin ga su yi tanya yadda zai yi don gane duka saboda takardar da ya zo ake ce mai sanatoriyan na kar ka zo ka yi mi ka zo ka hana ka ka kara ka rasa shi kuma without passport na maybe aka za ka kira ka je prefectura ko costura and need identification ka in baka da shi ya kawo damuwa passport na ina cost 200 euros sannan national identification card nan 30 euros ne da yake mu duka muka sani as usual to amma abin da yake nan ne kai kokar ka contact these two numbers ga iso su baka appointment a fill maka forms da komi ka fara kaje je da passportunka eh abin ga ne eh, sunan shi birth setinka ko ko wani takardar da aka baka eh, commission ke gwadawa kamar yes you are a Ghanaian ko ko birth certificate kan da ke gwadawa kamar ke dan Ghana na tama shi za su need su abin ga kare shi da four passport pictures za need suna so need name and say name shine sunanka da sunan babanka za su need yeso su doka su yi wannan lamari da shi amma an za ka doki jirgi ka ce za ka je rome ka je banza ka komu banza da shi ku yi kokari saboda allah waɗanda suke need help system christabel general secretary ta zo ta bar mun san kamar ta yi ready ta help kowa yadda za a yi a samu dace zamana mu kuma muna nan cikin kasan italin ga ghana muna da documents kuma mu samu abin da zai taimaka muna iso mu abin gado shi saboda allah wanga video kowa ya ji ya yi kokari ya share kuma ya like pages na ya like pages ya sunan shi sista mu christabel da yake suke nan suke help baki duka kaje kan facebook ka samu citizenship advisory services ko kaje kan youtube ka like ka share bell nan da ke wurin nan ka click kan bell nan kowane lokaci kowane update sister christabel za ta baya duka insha Allah za mu samu shama a futa lafiya insha Allah abin da ke ciki kuma daga baya za mu sake kawo muku ni ne naku ali insha Allah wanda kuma ke da wani problem ne yake ya yabi da shi kaina kuma da ikon Allah kai ka kira ni 328-921 sai sai 45 na disponible na connecting ka da sister Christabel kuka ka na repeat the same number na Christabel da ada colleague ta 3802409482 380 kuka kaka 327 kowane lokaci ka kira ma saboda Allah ya zama na kar a kira su meet abin ganga late roughly dai bai kamata a ce halularin ten da dare ka kira su ba domin suna da different abin gangan da yake suke yu suke abin ga da shi suke receive course shi saboda Allah da nabi a yi kokari a taimaka a shewan ga video ya kai ma kowa saboda yadda za a yi mu samu dace zama a futa lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh